رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na hadisan manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka hado akai fadilatu Sheikh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullahu ta'ala ya rubuta a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya darasi na nawa darasi na hamsin da biyar daga hadisi na ɗari biyu da saba'in da biyu ko da tara haka ne babu suturatil musalli babin da yake bayani dangane da suturan mai sallah mutumin da zai sallah ya sa wani abu a gabansa domin saboda mutane kar zo su shagalar da ke su ta wucewa mun karanta hadisi na farko hadisin abdullahi dan umar radiyallahu anhuma da hadisi na biyu hadisu Umar, umara har yanzu hadisin abdullahi dan umar Allah ki kare yadda da su النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى النبي أنه يؤرد راهلته ويصلي إليها النبي يا كسن شينا بجرو دا أبن حوان سيصلى ينا كلم أبن حوان وانا يا قوة سترى ينا إيا زمو ودبا أولا تروايا يكن بجرو دا راقومنسا أما كنغا ملتا بن أهلري ya ce sutura tsawonsa kamar dira'i ne kaurinsa kamar maki ne abinda baya motsawa to ga kuma nan mun samu annabi yakan sa dabba a gaba domin in aka mata ta tabaibayi aka tsayar da ita ta kan daɗe ba ta wuce ba sai annabi ya mayar da ita sutura to da wannan ne malamai suke cewa wannan ya gwada ya halatta wancan din ma da aka yi bayani shine wanda muka fara karantawa bil haraba za mu samu haraba za mu samu anaza kamar yadda waɗansu suke ganin ko da tsinke ne ma kana iya ajiyewa a matsayin sutura kaga ko tsinke ko takalmi mutum zai iya giddawa a gabansa da wanda suka ce ma akwai layi sai dai hadisul khab hadisun da ifin hadisi ne wanda bai tabbata ba ina fata an gani muna kawo waɗannan abubuwa ne masu ɗan karo da juna don ka gane cewa akwai abin da yake da nasi ƙarara ko ba a kore shi idan an ce annabi ya yi abu kaza kuma ba kususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ko karantarwa ne kai ma kana yin haka inda har za a sa raƙumi a matsayin sutura to ana iya sa doki a matsayin sutura to jaki fa jaki jaki ne eh, jaki fa eh tambaya ne ina tambaya za a iya sa jaki ko da yake da wakan ma da ake magana da ne ba yanzu dukkan na kame ne ya eh, turaki ya eh, dukkan na kame ne yanzu kai kana da doki sarkin fulani yana da dawakai shi baban ma da yake abin nan dawakai nawa yake da su duk mutumin da yake da abin hawa kamar raƙumi ko kuma ko doki ko alfadara ko alfadari saboda sabawa yau da gobe su sun san inda suka tsaya su ba za su suka tsayar da su ba za su motsa ba in aka tsayar da su a waje guda ba za su motsa ba har mutum zai yi dadda sallarsa a matsayin sutura gare shi duk wanda zai wuce sai dai ya wuce bayan sutura dalilin da ya sa na yi tambaya akan jaki saboda nassin hadisin da ya faɗa cewa ba abin da yake yanke sallah sai dai jaki da alkalbul aswad da bakin kare da kuma walmar'a da mace wanda suke jinin al'ada duk da kasancewa sahabbai akwai sabanin fahimta a tsakaninsu dangane da ƙarin bayani akan waɗannan imam ahmad bin hanbal ya ce ammal kalbul aswad bakin kare ya ce wannan babu matsala to amma almar'a saboda annabi yana sallana na aisha radiyallahu anha takan miƙe kafa a gaban annabi sai idan zai yi sujada sannan sai ya taba ta sai ta nade kuma da gangan yanzu kai liman matarka tana makaka kai liman kai da kai nake yi eh aka zo wani limamin ma daure fiska yake yi matansa ba su yi su zo kusa da shi ba eh ai in matar ka ce kana matsayin liman ta zo wajen kamata zungure ka ai zaman lafiya ne inda za ta zungure ka a gaban jama'a ne ai ba za ta zungure ka a gaban jama'a ba balle kana wani ko basara ke ko wani honorable suke nan matanka ba za ta a'a su mata akan sake muku sai dai kuma akwai inda ake ɗaure muku amma ba za ka kasance dodo ga matarka ba ba daidai ba ne so tun da akwai maganan nana aisha ta kan miƙe kafafuwanta ko da yake walon sun yi bayani sun ce tana miƙewa ba wucewa take yi ba annabi yana sallah a ɗakinta ta kan miƙe kafanta saboda ɗakin a takure yake to ina masu faffaɗan ɗaki wallahi ni'ima ce ka Allah ku gode ma Allah saboda ran da duk kuka mutum za a sa ku a kabari gaba za a sa ku a waje ne wanda ko juyawa wani kabarin ba za ka yi ba inda za a baka dama ka juya to maganan jiyaki kuma za mu samu hadisin Abdullahi dan Abba radiyallahu anhu wanda ke ya zo da jakinsa ya fi gaban masu sallah kuma ba wanda ya ce masa ufa ina fata an gane to kaga an fitar da wannan abubuwa guda biyu amma alkalbul aswad dama annabi ya ce duk inda aka ga bakin kare ya kafe shi fa innahu shaytan saboda ki shaydan ne to ala ya halin malamai ne sun tafi akan cewa duk inda za ka yi sallah kana kyautata zaton wani zai zo ya wuce ko wani abu zai wuce to ka sanya sutura duk wanda zai wuce ya wuce a bayan sutura sutura ko dai maki ko sanda ko itace ko kuma dabba kamar yadda muka karanta amma a sa jaki ya zama sutura tunda akwai maganganu da yawa to ka kauce ma wallah amma ana iya sa rakumi tunda nafsi ya tabbata ko a sanya doke wannan ba matsala bane na wani hadisi da muka karanta a karjahul bukhari imam bukari ya fitar da hadisin a kitabus sala wato bangaren hadisan da suke bayani dangane da ayyukan sallah babu babu na musamman as-salatu ila rahilati wal ba'iri wa shadari wal rahal ya halatta mutum yayi sallah zuwa ga dabbansa rahila ita ake kira dabban da ake hawa a yi tafiya da ita sawa'un wannan ta kasance dabban na raƙumi ne ko doke a wajen waɗansu har da jaki amma mun ce jaki yana da kyau a kauce ma jaki eh, tunda ba mamaki sai ka yi sujada harbe ka ya juya harbe ka tunda jaki ne na wal ba'ir wato da raƙumi tunda nasi ya zo karara wa shajar har bishiya ma tunda a masallacin annabi suna mai da almuduwa almuduwa shine fila fila eh menene ta da hausa hausan ku na bauchi eh wannan su suke sa amma asalin hausa shine wanda yake da kauri da ake sa almuduwa suna sanya shi ya zamo wajen sallah al-uswala aw al-aswala to ai kaga yanzu wannan kasa shi ya zama maka sutura za ka yi sallah a bayansa za a wannan shi yana da tsawo yana da tsawo ba za ka iya canza shi ba ba za ka iya motsa shi ba saboda haka wannan ya gwada da abin da aka sanya da abin da za ka sanya duk ana iya mayar da su sutura almuhim lokacin da kake sallah kar wani directly ya wuce ta gabanka kuma ana son halarta mu kadaza ko dan fili tsakanin ainihin inda kake kafa goshi da sutura ne su malamai suna ganin daga inda ka tsaya a samu zira'i uku wasu suna ganin daga inda kake kafa goshi a samu zira'i uku to problem din shine idan aka samu rata tsakaninka da sutura to wani abu zai zo ya wuce kafin ka tare shi ma ya riga ya wuce alhali ana son ka zauna redi idan ka sa sutura wani abu ya zo yana kokarin ya gitta ko dan adam ne tsakanin ka da sutura din karka bar shi to kaga in yana nesa za ka yi aiki da yawa amma in yana kusa da kai to wannan cikin sauki za ka iya tunkule ko ka koya bi ina fatan an fahimta wannan kenan saboda haka wa shajar bishiya ma tana iya zama wa sutura sannan wa rahal da ake dorawa akan dabba shine sirdi sirdi tunda daman an ce ana son sutura din misla mu'akhiratir rahli aw mu'akhiratir rahli aw akhirur rahli ina wannan kuturi a cikin sirri abin da yake baya wanda ake jingina a sa Mabiya yawa muna gani a dawakai idan aka daura sirri wannan dan abin aka ga wannan dan abin ya kai dira'i guda ai bai kai dira'i guda ba to ko da tsawonsa ya kai haka ko bai kai haka ba ko ya fi haka wannan babu matsala a kan yawan nan sutura ya halatta wa imam bukari kun ga ya kawo wannan babu shi har da karin bayani ya ambaci waɗansu abubuwa da nassin hadisi bai ambata ba shine muhimmancin ambaton unwani ko subheading na ainihin imam bukari kenan sai hadisi na gaba hadisu abi juhaifa أنه رأى بطلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالعذاب وانا حديث أبو جهفة wanda yake wannan ba su cikakken hadisi ba ne ya kawo mana shi a matsayin shimfiɗa ne eh cikakken hadisin yana gaba abu juhufa wato sahabi ne wanda aka ce sunansa wahab kuma min sigari sahaba yana daga cikin yaran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam masu tarihi suna cewa ya lazimci Ali bin Abi Talib duk lokacin da Ali bin Abi Talib radiyallahu an yake huduba to shi yana ƙasa mimbarin sa ya za ga wani lokaci waɗansu mutane suna yin waɗansu abubuwa mutum shi ya sa kansa yana yin haka ne saboda Allah don ya samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ina masu ajiye mana tebur ina masu ajiye mana kujera ina masu share tebur da ainihin kumma wani ma idan ya zo ya ga babu tsumman sai ya cire hankitif dinsa sai ya kare karfe fitin da za a yi karatu yana yi don neman suna ne ko kuma don neman lada a wajen Allah sai kana zaune a gefe kana ce kai amma wannan dan karambani ne to kai ne dan karambani don ka shiga haƙƙin wani wannan ki kullum Ali bin Abi Talib yana ba to yana gindin mimbari anan yake zama kowa da irin aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa wani za ga in bai yi wannan ba da ba zai ji daɗi ba shi ba wai karatun ne yakan zo ya ji ba wani yi kuma zai zo ya ji karatun sannan kuma in an samu buɗi zai kullo wani abu mai kauri ya kawo ya ce malam gaji ka gyara muryanka saboda haka kowa da nasu kenan Allah ya taimake mu na abu haifa tarihi yana gwada shi Allah tabaraka wataala bai maka tsawon kwana ba dama haka ne da kulle ajalin kita wani za ga ya kai shekaru da yawa wani kuma ina lokacin da ake ma tsananin bukatarsa a lokacin kuma Allah zai dauki ransa haka Allah ya kaddara Allah ya sa mu cika da imani na'am wannan hadisi na Abu haifa, duk da kasancewa rabi ne zamu karanta a gurguje annahu ra'a bilalan yu'azzinu ya ga bilal yana kiran sallah a zamanin annabi faja'altu atatabba'u fahu yace sai ya kasance ina bin bakin sa wa hahuna bil azan nan da nan eh wato yadda ake kiran sallah wajen hayya ala salah hayya ala falah shine karin bayani lokacin da aka zo Allahu akbar Allahu akbar kaga ana kallon gaba Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وما إن أنظر وجم وتحي على الصلاة جويا واكي حي على الصلاة حي على الصلاة أنا يفدن قدا جودك أبنغر قدا حي على الصلاة حي على الصلاة تندقوا تندقوا معنا كدين وحي على الصلاة hayya ala sala hayya ala alfala hayya ala alfala kaga kowanne an baki guda ɗaya ɗaya malamai suka ce mai kiran sallah ana son ya jujjuya haka ne domin saboda kowane ɓangare ya samu kiran sallarsa zai juya ne da kansa ko da wuyansa amma ban da kirjinsa kun ga ban da gangan jikinsa kenan to wannan lokacin da babu lasifika kenan yanzu da aka samu lasifika za a yi haka za a yi saboda nassin hadisi ya tabbatar da haka eh idan ka ce ba za a yi ba saboda yanzu lafika yana hali ko ina to in dai haka ne lokacin da aka zo aka ce hayya ala sala hayya ala fala to na karshe kuma sai a juya baya gaba daya ko kuma sai a yi musu lafu amma ba ce haka ba saboda haka yadda aka ga bilal yana yi ku masu kiran sallah kai yi kamata ku yi ko da kuwa akwai lafiyar yasa yan an an yi karatu ma za ku fi fahimta amma kuka ajiye ba kwaye don an yi karatu ba za ku fahimta ba ina ba ta fahimta yawwa saboda haka duk da an samu lasika to amma duk da haka a rinka jujjuyawa to ai ko kai ladan in ka tsaya da wuyanka kullum kana yin haka wata an za ka samu matsala biya sa ake jujjuyawa ko a karatu da muke za ku gaba ma tsayawa da saitin masu kyamarori dole sai mun ɗan jujjuya saboda jujjuya wannan yana da amfani yana taimakawa to wannan nafin hadisi ya tabbatar da haka ga ya gaifi yana yi kima eh, sai ya kasance yana koyi da ki yana yin haka to wannan ba shine muhallu shahid namu ba amma a karajar bukari imam bukari ya fitar da wannan hadisi a kitabul adhan hadisan da suke bayani dangane da kiran sallah babu wato babi hal yutatabba almu'adhdhin shin za a bi mai kiran sallah ko ya tatabba almu'adhdhin yutatabba almu'adhdhin fa hu ha huna wa ha za a bi bakin mai kiran sallah nan da nan eh kaman wanda yake zaune yake amsawa wannan ba lalle bane kai ba sai ka jujjuya ba wajen amsawa kike nan faqulu mithla ma yaqulu al-mu'azzin ba sai if'alu misla ma yaf'alu al-mu'azzin ba ina fatan gani amma duk wanda zai kira sallah to ana son yayi koyi da wannan dalilin da yasa Abu Juhaifa yayi tabin sa haka shine kulura idan yaro yana son ya kwaikwayi abu eh tunda da mun bai da shekaru a lokacin bai da shekaru saboda haka zaka iya ganin yaro zai ga yadda wani yake sallah to in ya koma gidansu haka zai yi sallah yadda ya ga ake kiran sallah shi ma in ya koma gidansu ba ga yana kwaikwayon haka wani ma a masallacin zai kwaikwayon haka da masu kira a bayyane in aka zo sallah magariba ko isha in yara suka tashi suna cika sallah ka saurari karatun su wani sai ka ji yana kwaikwayon wani limamin da yake sa kullum da ko mu ma lokacin da muke yara haka ne muka je gida sai muna kwaikwayon hudu da limami yake yi mu samo rawani mu samo riga a kawai za mu je mu ɗauki riga ba ba mu ba Allah da ya gafarta mana eh, amma dai ba rigan sata ba ne kawai mutum yana ɗan kwatantawa ne babban rigan da ta fi ƙarfinsa zai ɗauka tunda ya ga liman shi ma ya sake babban sa har ƙasa eh, daman kullum muna faɗa abinda mutum ya a yaranta akwai abin da yake da kyau akwai kuma abin da yake ba mai kyau ba ne sannan abu mai kyau idan mutum ya miƙe da shi wannan yana da muhimmanci saboda sun yana yaran ta riga ya saba amma abinda ba ya da kyau kuma daman ba a son a mike da shi wani lokaci saboda yanayin environment ko kuma yanayin abokai ko wani abu makamacin wannan shi yasa muke cewa da wuya a ce ga wani nan yana babba a ce lokacin da yake yaro bai taba sata ba ina kyauta zaton dukan ku barayi ne ba wanda bai sata ko ka za mutum ya yi wa mahaifiyarsa ko wa mahaifinsa ko wa kakansa ko ma wane ne to ana samu haka to lokacin yaron ne Allah ta'ala ya gafarta mana hmm. eh. <laughs> na sai hadisi na gaba hadisu abi juhaifa qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذ ودوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الودوء ومن أصاب منه شيئا تمسح به ولم يصب منه شيئا ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حلة حمراء مشمرة صلى إلى الأنذى بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي الأنذى ولا حديث لا بالي أبو جحيفة إمام kuma shine cikakken hadisin Abu Juhaifa Allah ki kara yadda da shi kala yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naga annabi fi qubbatin hamra yana cikin bukka wanda aka rufe ta da jan abu min adamin da fata fatan da aka yi rini da ja saboda haka yin ka dubi fatan da dukawa suke amfani da su za ga akwai jaje-jaje da yawa to da aka yi bukka ma annabi sai aka sanya wannan ainihin fata yana maganin sanyi yana maganin ruwa wannan musamman ga masu bukkoki su suka san muhimmancin wannan kamar yadda a yanzu za ka an yi bukka sai a sa leda ai kaga maganin ruwa ne ko a yi bukka a sa tanti waɗanda suke da ƙarfi kenan kaga ai maganin ruwa ne ko a sa tamfol irin na da ai maganin ruwa ne ko maganin sanyi saboda haka a halin tafiya ne aka yi wa manzon Allah bukka wanda ya shiga to wannan bukka din hamra wannan ya gwada jan abu lokaci ya yi amfani da shi ba matsala ba ba matsala ba akwai inda za a yi amfani da jan abu ba matsala ba wa ra'aytu bilalan yace kuma na ga bilal mai kiran sallan annabi akaza wadu'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ya rike ruwan alwalar annabi shine wadu alwudu alwala alwudu ruwan alwala wa ra'aytu an-nasa yaftadiruna zalika alwudu sai na ga mutane suna tsere tsere suna rige rige kowa yana son ragowar ruwan alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na saba min minhu shay'a wanda ya samu wani abu a ciki ta masahabi sai kafa a jikinsa wa man lam min minhu shay'a wanda bai samu komai ba akaza min balal yadi sahibi hatta ruwan saura ko jikan hannun dan uwansa da ruwan alolan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan shafa anan ne malaman ahlus sunna wal jamaa suka ce ruwan alolan manzon Allah yake da wannan albarka amma banda na kowane kato wannan shi ne kawai saboda ka ahmad lam yunsha wala huwa yunsha da Allah ta'ala ya ce muhammadu rasulullah shi kadai ne ya hau wannan matsayi kuma katamul anbiya'i war rusul shi kadai ne ya hau wannan matsayi kuma shi kadai ne wanda Allah ta'ala zai ta'ayar da shi yawmal makaman mahmuda wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa alkawari saboda haka duk inda ka zo ma ka ce bari wani waje bari ka girbe ko kuma ka fushe annabi to kai zaka shiga cikin bala'i ina fata an fahimta amma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani wanda aka sake yin masa haka wala abubakar wala umar wala usman wala ali wala abu huraira ko abdullahi bin abbas ko abdullahi bin umar wa hadis wala haraj to idan babu wani daga cikin sahabbai diga-digai la siyama al-ashara al-mubashirin bil janna musamman goman da aka yi musu albishir da gidan aljanna to babu wani limami ko malami ko wani halakar rama ko alaramma ko ma wane ne wanda za a yi masa wannan a ce albarka ake samu kuma ya tabbata ba zai taba yiwa ba gaba da shi alaramma bai san makomansa ba sai an je lahira shi ma liman bai san makomansa ba sai an je lahira sannan shi ma haɗa kan raman bai san makomansa ba sai an je lahira ko malam ne ko shek ne bai san matsayinsa ba sai an je lahira ko dokta ne ko farfesa ne bai san matsayinsa ba sai ya je lahira don wasan na ce guntun ruwan alolanka kawai ka je ka dura datti ma wani ko ka dura masa damuwa amma na manzon Allah ka an da ki nasu ya tabbatar da haka kuma bayan sa babu wani ina fata na fahimta to wannan shine zance mafi inganci na zakal wadu ورأيت الناس يفتدرون ذاك الوضوء ومن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يده صاحبه ثم رأيت بلالا يتسيقم لك بلال أخذ عنذا وتيات أو كأينهم سندا ولن سكت ماشي كوكما غرقوا don a wancan mun fassara alharaba muka ce garkuwa amma wasu suna fassarawa da maki to kaga akwai fasara guda biyu ke na da ya dauki sanda fara kaza ha sai je kafa wannan ya fi kama da ainihin sandan maki mai tsini tunda alharaba ana kafa ta ne sai dai a ajiye garkuwa sai dai a ajiye ko da yake akwai tsini gefe da gefe akwai shek a gefe da gefe ana iya kafa tunda dama an ba da dama ko a kafa ko a ajiye wannan ba matsala ba ne tun da aka dauko sirji aka ce za a ajiye ai ajiye yake za a yi sai dai shi da yake yana tsaye ne san dama akwai wanda za a kwantar in zai yi a kafa a kafa in ba zai yi ba a kwantar na farakaza ya kafa amma a nan aka ce kafawa ne farakaza wa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam a inda je kafa sutura ce shine sai ga annabi ya fito fi kullatin hamra am shammira annabi ya fito a ainihin riguna kayayyaki waɗanda suke ja in aka ce hulla ana nufin wato mayafi da kuma Abin abinda yake guda biyu sai ake kira hulla wato annabi ya fito kamar a ce da riga da wallo amma dai abinda ake nufi izarun wari da mayafi da kwarjalle annabi ya fito mukammira abinda ake nufi da mukammira kila ya ɗaga tun a wata ruwaya ya ce yana ganin farin makengyaman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato annabi ya daga tufarsa har ana ganin kwabrinsa to da manzon Allah ya fito salla ila al-anaza bin nafi rak'atayn saboda haka sai yayi sallah yana kallon wannan sanda ga mutane raka'a biyu kacal da yake a halin tafiya ne wannan ya tabbatar da kasaru kenan eh sallan da aka yi an mata kasaru mazu Allah ya yi kasaru to almuhim mahallu shahid shine da annabi ya salla zuwa ga sutura to amma waɗanda suka bi shi suna da sutura ko ba su da sutura eh ba su da sutura da wata sutura suka yi amfani da ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ma yana daga cikin abin da ake so a fahimta idan liman zai salla mutane in ya sa sutura shikenan ba sai kowa ya sa sutura ba ko da sahun kuwa ya yi nisa to duk wanda ya wuce gaban sahu ba matsala ba ne gaban liman ne aka hana ko kuma zai wuce gaban liman to ya wuce ta bayan sutura wannan ba matsala ba ne Tsarin bayani akan hulla hamra wannan shi yake daɗa tabbatar da cewa idan kaya jajaye ne ba haram ba ne eh. ga shi abokin manaja ya zo da jajayen kaya ga shugaban kwamitin tafsiri ya zo da jajayen kayan shi ba eh ulan ma ja eh ko kai ma eh to ba matsala ba ne sai dai wajen rini idan za a yi rini ne ba a son ba cika son ja ba Eh domin saboda ana ganin duk abin da yake ja ko mu'asfaran to ya yi kama da na mata to yanzu kuma tantance tufafin mata wanne ne na maza yana da wuyan sha'ani yana da wuyan sha'ani sai ka je wata ƙasa ma ka samu su a tamfan mata suke dinkawa su fa saboda yadda duniyan take kenan kamar yadda yanzu kai kana sa wando da gajere da dogon wando to sai ka je wata ƙasa kuma zani za ka ɗaura su girmamawa shi ne ka ɗaura zani kuma ko kana da wando za su ɗan baka zani din ɗan fek kamar tawul ka ɗan ɗaura ana jinjina maka wato su zanin nan fa da suke daurawa yadda ka ga rawani ne fa a wajenmu kwarai da gaske yanzu kaman kasan malaysia duk sarkin da ka ganshi a malaysia sawa'un na gombas ne ko na perak ne ko na ina ne to sai ka samu idan zai fito in dai biki ya yi biki to sai ya daura dan karamin zanin nan sai ya daura dan karamin zani zai sa riga zai sa dogon wando rigan ma ba sa sa ta tsaye tsawo sai a ɗaura wannan zanin to tamkar sun yi rawani kenan akwai masu rawani wanda za ga suna rawani shigen irin na indiyawa eh, za ga wani irin rawani irin shigen na indiyawa to amma kamar mu a wajen mu rawanin da malamai suke yi ko alkalai suke yi ko sarakuna suke ya kaga rawani ne mai martaba da muhimmanci duk wanda ka ganki da wannan rawani za ka girmama shi haka ne da wasu duk wanda ka ganki da wancan zani din ka taimaka ranka shi shi ma ka girmama shi to al'adun mutane al'ada muhakkama al'ada ana amfani da ita a inda shari'a wato bai yi karo da shari'a ba shi yasa masana su ne suke karin bayani akan waɗannan abubuwa masu daura zani ba hana su daura zanin su ba saboda haka suka tashi tunda zamanin annabi kafin ka ga mai wando sai ɗaya ɗaya ba kowa ne yake da wando ba dunkwar jalle suke daurawa ya za in ka je aikin haji ko umra zalin za ka daura in baka saba ba matar ka ta koya maka ba haka ba karin da zuwa kana wangalewa ke nana ta maka dariya to ana sai maka haji eh ai haji kan za ka gane amma sauran wata faɗa maka ba za ka gane ba sai a gwada maka abin nan saboda mutum bai saba ba haka ne ka je ka zauna ba zama mai kyau ba ka ji duk kata kuru amma asali duk wanda yake karanta na nasosin hadisai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zai samu suna amfani da izarun warida a ce maka ga mai wallo yana da wahala saboda babu ma yalwatattun ya duka amma yanzu kai wannan ka nawa kayan sawan ka nawa wa amma bi ni'matir rabbika fahaddith to Allah ya taimake mu salla ila al-anaza bin nasira kataini wa ra'aytu an-nasa yace kuma na ga mutane wa dawaba da dabbobi yamurruna min bayni yaday al-anaza wato suna wucewa ta gaban ainihin wannan sanda wannan sutura saboda haka an sa sutura haka a gaban liman to komai yana iya wucewa wannan babu matsala amma ya shigo nan tsakanin liman ko tsakanin mai sallah da sutura ba zai yiwu ba da wani hadisi ya tabbatar mana da cewa ana iya sa sanda a matsayin sutura ko kuma mashi a matsayin sutura sai eh, hadisu abdullahi ibn abbas ko da ke ba mu karanta kasa ba ko a karanta bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a kitabu salati hadisan da suke bayani dangane da sallah babu wato babu salatu fi thawbil ahmar yin sallah a cikin jajayen tufafi saboda an ce annabi ya fito fi hullatin kamba jajayen tufafi to ya halatta yi sallah na halittu abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma qala aqbaltu raqiban ala himarin atanin wa ana yawma idhin qanna hasul ihtilama ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yusalli bi minan ila ghairi jidarin فمررت بين يدي بعد الصف وأرسلت الأتانا تركع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي حديث عبد الله بن عباس كان منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم babban sahabi mai daraja amma shi ma yana daga cikin sigarin sahaba eh can gaba za mu samu hadisin sahal bin sa'id sa'idi shi min sigari sahaba saboda haka mu na yau kamar wato hadisai ne min sigari ta rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zamanin annabi shekarun su kalan ne amma kuma a bangaren sahabbai masu daraja ne a bangaren ilimi masu matsayi ne hadisin abdullah dan abba Allah ki kare yadda da su kala yace aqbaltu raqiban yace na fiskanto ina kan abin hawa ala himarin atanin ba himari atanin ba mai yiwa wani a cikin nasa a rubuta himari atanin eh eh na ga wani babban makanike yana ta gingari to Allah ya sa ka cika alƙawuran mutane ka musu gyara tsakan lokaci himarin atanin in haka ce himarin atanin atanin din badal ne na himari amma haka ce himari atanin ana nufin jaka wato jaki mace jaki mace mai za ce jaka kenan eh jaka kenan shine atanin atanin wato macen jaki jaka kenan yace ya hauro kan jaka ya zo akan jaka wa ana yawma idhin kanna hasul ihtila yace a lokacin da ya kusan balaka Abdullahi dan Abba mazala sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya a shekara ta goma bayan hijira lokacin da ya bar duniya Abdullahi dan sai yana da shekaru nawa mazala ya bar duniya eh yana da shekara goma sha biyu ko sha uku yana da shekara goma sha biyu ko sha uku in ka ƙara shugabancin kalifa kalifancin abubakar bin abi ko hafa shekarun da ya yi shekara biyu ka ƙara akan sha uku ya zama nawa ya zama sha biyar daga nan kuma umar ɗan kasa ya karɓa daga abubakar bin abi ko hafa wanda shi ya yi kusan shekara kusan goma yana kalifanci don ka su goma ma duka ka ƙara kai shekarun Abdullahi dan Abbas yana da nawa yana da 25 abin da ya sa na kawo wannan saboda Abdullahi dan Abbas yana ɗaya daga cikin manyan 'yan majalisan Umar dan Khattab radiyallahu anhu inda za a gani karanci shekarunsa kenan yanzu masu shekaru 25 din nan mabiya yawan su ba su da hankali musamman ma irin namu na yanzu shekara ashirin da biyar za ka samu mutum bai da hankali dole sai ya samu tallafi ana taimakonsa domin ga yana da shekara bai kai haka ba ma ashirin da biyar tun da lokacin kalifancin umar Dan kasaf ne yake kiransa majalisa amma duk da hakan ya je ne karambani yana da nazuwa abin da ya sa na kawo wannan ana iya samun mutum wanda yake da ilimi a sashi a majalisar dattawa ya ta tattaka dattawa ba daidai ba ne ka ba su daman su ka ba su haƙƙin su kamar yadda su ma za su baka haƙƙin ka in ka girmama su za su girmama ka amma an ka wulakanta su ba za su yarda ba saboda haka Abdullahi dan Abbas mazalla Allah ya bar duniya aka ce bai wuce shekara goma sha uku ba duniya ya zai shekarun ba su da yawa amma da yake Allah tabaraka ta'ala ya biyo da filayin ilimi kuma annabi ya yi masa addu'a to shi ya samu ainihin daraja da martaba don haka idan har a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai wuce shekara goma sha uku ba sai aka ce ya hawo jaka ai kaga akwai yaranta a jikinsu zai yi waɗansu abubuwa kuma yarantan ya zo ya yi tunda annabi yana sallah da sahu ga sahu ga sahu shi yana zuwa da ya duba kawai sai ce kai ba zan bi gaban annabi ba bari bi gaban sahu da jakan da aka yi zoye wuce suna zaye ba wanda ya tare shi ba wanda ya ce masa ufa sai da ya wuce sahun ya je karshe sai dai ya daura jakan sannan kuma ya zo ya bi sahu aka yi sallah kuma ta sha wannan ne bangaren hadisi na takariri sun ka zo ka ce ai yayi haka annabi bai sani ba a to ai sauran sahabban sun sani me yasa ba su masa magana ba wannan ana son a gwada cewa idan kana sallah da liman akwai sutura a gaban liman ko kuma kuna sahu a can baya sai wani ya zo ya wuce a gaban sahu ba matsala ba ne ya za za ga lokaci ana sallah idan mutum habo ya same shi ko kuma wani uzuri sai ga ya fita ya wuce gaban mutane ba mai tare shi in ga wani ya tare shi bai sani ba ne to idan amai ne ya dame shi ko hako ne ka je ka tare shi ba zai jirgi maka wajen ba kaga da kai ne shi duk kun samu matsala da ya gara ma ka kyale shi wuce tunda ba gaban liman bane ko da ya kasance na gaba ne zai wuce to ba za ka koma sahun baya ba su kaman anan masallaci wanda yake sahun gaba musamman yana daga nan zuwa nan ina ya kamata ya bi kaga sai bi wannan ba. gefen liman za ka bi sai dai in ka bi gefen liman za ka samu waɗansu a cikin wannan ɗaki suna sallah sai ka wuce gaban su ba ma za su tare ka ba tunda already ba gaban liman ne ka wuce ba wannan ba matsala bane muhimmancin sanya sutura a gaban liman kenan to ne Abdullahi dan Abbas ce a lokacin shi dai yayi kusan balaga kuma ya zo Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yusalli bi minan ila ghairi jidari annabi yana salla wato amina ba tare da katanga a gabansa ba babu katanga a gabansa Eh, abinda malamai suka ce da ya ce wato ila gairi didarim wannan ya gwada katanga ma tana iya zamowa sutura yanzu mutumin da aka yi sallah zai yi sallar nafila sai ya tashi daga nan sai ya tsaya a nan saboda yana fuskantar nan kai yanzu ka zo wucewa sai ka wuce nan ai ba zai yi ba saboda already ya riga ya sa wannan gini a matsayin me a matsayin sutura kamar yadda fila akan sake a matsayin sutura dabba a matsayin sutura itace ko maki a kafa a matsayin sutura ko a ajiye wani abu wanda ba za a iya motsa shi ba a matsayin sutura duk ya halatta shi ne ainihin babin da muke magana a kai na ya ce fama rarrato bai na ya dai ba a lissafi sai na wuce ta gaban wani bangare na sahu da na wuce na je can wa arsaltul atana tarta na je na sake ainihin jakan na yi mata tabaibayi wato tana kiwo tarsha'u tana kiwo irin kiwon dabbobi fada kaltu fi saffi sai na shiga nema cikin sahu na ci gaba da sallah falam yunkar zalika alayya yace ba wanda ya mun mutun haka ba wanda ya gwada kyaman haka wannan ya gwada abin da ya ba laifi ba saboda haka hadisin annabi ko dai annabi ya bala ko annabi ya aikata ko kuma ya tabbata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani hadisi da makaranta a al bukari imam bukari ya fitar da shi a kitabul a hadisan da suke bayani dangane da ilimi don wannan abin da ya faru wani ilimi ne na musamman ilimi ne na musamman babu ya ce, babi mata ya sihu a yaushe ne ya inganta sama'u sagir jin yaro karami abin da ya ji za a yi aiki da shi ne malamai suka ce shekara sha biyu ko sha uku? waɗansu sama suna ganin ƙasa da haka tunda akwai yaron da aka zo da shi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce baya da lafiya manzo Allah ya sa ruwa a bakin sa ya kurkure addu'a sai ya fetsa masa a fuskar sa yace wannan ruwan da annabi ya fetsa masa bai manta ba har ya tsufa bai manta ba yana fala to in yazo ya fala sai ka ce ƙarya ne wannan hadisin saboda kana yaro karami a ina fata an gane yawwa wannan kuma wani bangare ne na masalahul hadith wato the science of hadith kimiyyan wato ilimin kimiyya na hadisi yasa imamul bukari yayi wannan unwani don ya gwada yaro karami idan ya ji hadisi daga annabi ya ji magana daga annabi ko ya gani ya fahimci abin da aka yi annabi bai ce kaza ba to wannan ya tabbata cewa shari'a ce daga cikin shari'un Allah sai babi na gaba babu babi na musamman man ulmarin, wato hana mai wucewa bai na musalli gaba ga mai sallah na farko shari'a ta hana duk mutumin da yake sallah bai sanya sutura ba ce za ka wuce gabansa kuma shari'a ta hana inda babu sutura mutum ya zo ya ce zai yi sallah a wajen musamman hanyar da mutane suke wucewa ya zama mai muktasar khalil ya ce wa musallin ta'arrada tun mai sallan da ya bijiro da kansa inda mutane suke wucewa to laifin yana kansa yasa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan sahabbai suka shigo masallacin annabi za su yi sallan nafila kafin a aiwatar da sallan farilla ko bayan an aiwatar da sallan farilla wato suna rige-rige neman fila na ainihin masallaci ginshikai wanda aka sanya su a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ginshikin menene a masallacin annabi na dabinai na dabinai ne waɗanda aka zo aka tattare su waɗansu sai aka yi musu aski sai aka mayar da su fila su ne suka riƙe ainihin rumfan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da rumfa ne idan an yi ruwa ruwa yana shiga cikin masallacin annabi yana jika masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zamanin da ya biyo baya ne suka yi ta ingantawa har zamanin Usman ibn Affan ya zo ya gyaggyara abubuwa har ya sa masallaci ya fito daban ga barin gidajen mutane wadanda suka zo suka ce usman bin affan kayi bid'a domin ka fitar da masallaci ya fito daban ba kamar yadda yake a baya ba yace dalilin da yasa nayi haka naji annabi ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah masallaci to Allah zai gina masa gida a aljanna a wata ruwaya man bana wa lillahi masjidan ko man bana masjidan lillah duk wanda ya gina daki wa Allah shine masallaci yaftaki bi zalika wajh Allah kuma yayi domin Allah ne balallahu lahu qasran fil janna Allah zai gina masa bene a cikin gidan aljanna ai kaga da gida da bene da bambanci in an ce bene akwai concrete akwai menene rodi akwai gravel wanda ake sawa saboda kada ya rushe ya fi inganci akan gidan ƙasa gidan sama ya fi inganci akan gidan ƙasa saboda haka shi ya ce to zan inganta idan na inganta nima Allah ya inganta mini gida a cikin gidan aljanna kuma malamai da yawa suna fassara Inna ma ya'muru Lahi man amana billah ma ya'muru ya'muru din nan wato ana nufin rayarwa rayarwa ne ya kasu kashi biyu za a gina masallaci a zo ana sallah a ciki ana karatu a ciki ka gani abin sha'awa ko da masallacin baya da kyau wannan mata amiri ne sana a zo wajen gina masallaci a sa blok lafiyayye sannan a yi filasta mai kyau ba za a ɗebo mesin yanci wasuwa ba filasta mai kyau a yi sikiridin ɗinsa a sanya masa fenti daidai dama abin da muke gudu da kyalkyale kyale-kyale ba ma son a sa kyale-kyale a masallaci wannan kan an saboda me kada irin kauya wannan daga warji ko daga ningi su zo maimakon hankalinsu ya koma kan sallah sai hankalinsu ya koma kan adan da aka sa a masallaci ya sa a muka ce a takaita sun kusan muna da ningawa da warjawa da yawa amma duk abin da za a inganta ki ya yi laftin ya ɗauki lokaci aka ce wannan ya fada cikin inna ma ya muru masajidallahi man amana lahi. wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa fa ulaika an yakunu min al ina fatan an fahimta na to don haka duk wanda zai yi sallah ya bijiro da kansa inda mutane za su wuce to shi ya yi laifi ba a son mutum ya haka tunda zamanin annabi suna kirda don inda ba za a wuce ba to kai ma in ka zo za ka yi sallar nafila kai yi haka amma za ga waɗansu ko ƙauyawa ne ba su damu ba ko ba sa sauraron karatu ne mutum kawai yana taki sai dubi inda babu kowa sai ya ce zai sallah wajen ko za a wuce gabansa ma bai dame shi ba saboda bai san illan haka ba to ina ganin wannan rashin karatu ne to shi yasa kawo mana wannan babi domin ai mana karin bayani حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو صالح الصمان آه، رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى كي يستره من النار فأراد كاف من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه فدفع أبو سعيد في صدره فنظر الشاب فلم يجد مصادا إلا بين يديه فآل ليجتاز فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى فنال من أبي سعيد ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يسطره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه fa ina ba fal yuqatilhu fa innama huwa shaytan wannan hadisi hadisi ne na Abu Sa'id al-Khudri wanda yake Abu Sa'id al-Khudri Malik bin Sinan al-Khadradi radiyallahu anhu kuma yana daga cikin sigarin sahaba eh yana daga cikin sigarin sahaba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabban da ba su da shekaru da yawa قال أبو صالح الصمان abu salih al-samman yace ra'aytu aba sa'id al-khudri radiyallahu anhu fi yawm jum'atin yace naga abu sa'id al-khudri a ranar juma'a yusalli ila yana sallar nafila zuwa ga wani abu yasurhu minan nar wanda ya sanya shi a matsayin sutura fa arana shabun min abi mu'ayth kawai sai ga wani saurayi ya zo gagau gagau daga kabilan abu mu'ayth an yaje ta za baina dai yana son ya wuce gaban abu sa'idin al-kudri kuma tsakaninsa da sutura Ba da fa abu sa'idin fi sadrihi abu sa'id sai ya tunkudi kirjin wannan saurayi din ya tunkula sa fara da shabun eh fa nazara shabu sai wannan saurayi din sai masa wani irin kallo kun ga wannan ya gwada ake daman samari da kake garinsu, su marasa hankali tuntunin an same su akwai marasa hankali eh saboda ba su san ciwon kansu ba ai mu ne ma Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu za ga wajen karatu kaga samari da yawa amma in ka dubi fasantajin samarin da suke zama a wajen karatu sauran samarin suna ina sauran da yawan sayan iska ne ko kuma waɗansu daga cikin su sun je aikin banza ne abinda suke yi ko ma ba iskarci ba ne wani kawai zai zauna yana ta taɗinsa ko yana ta karanta wani abu na kirme sai idan shekaru sun masa yawa ta iza balaga a ashuddahu wa balaga na sana sai kuma hankali ya dawo jikinsa amma ya yi wafin ɗin shekarun baya mu ne Allah ya taimake mu ma a Najeriya za ga samari da yawa yanzu ka kirga ɗaya biyu uku ka ga masu hurhura to za ga samari ko da ke samarin ma duk akwai tun tunda ni ma saurayi ne eh ga ji gurgura ya fara ya fara mamaye ni ah, to in aka ce saurayi daga shekara na zuwa nawa ne yau eh arba'in ne ko arba'in ya yi ƙasa to arba'in ya yi ƙasa to Allah sa mu tuka da imani Allah gafarta mana hmm. to kasan wannan akwai mamaki sahabi irin Abu Sa'id da khudri Eh, duk da kasancewa mun ce yana daga cikin sigarin sahaba wannan zamanin annabi ne wannan abin da ya faru kuma zamanin Marwan bin al-Hakam ne lokacin yana gwamnan birnin Madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne da lokaci da zamani mai tsawo zamanin daula bane Umayya zamanin daula bane Umayya ko bayan wucewan Abubakar bin Abi Quhafa da Umar bin al-Khattab da Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib saboda haka wannan saurayi sai kalle shi falam yajid masada ya sake dubawa ya ga shi babu wata kafa da zai wuce illa bai da yadda sai gaban abu sa'idin al-kudiri to maimakon ya hakura fa adali ya tara sai ya dawo don ya ketare fa da fa abu sa'idin a shadda min al-kula abu sa'id sai ya tunkuɗe ki amma ya fi na farko tunda na farko ya masa hankali yanzu ya sake dawowa sosai ya masa da garaje fanala min abi sa'id saboda haka sai koma gefe sai je ta faɗin maganganu dun fanala min abi sa'id ya faɗi maganganu kenan ai ba daidai bane irin waɗannan masu shekaru kawai tsoho ya gama ritaya ya zo ya kaza da kaza da kaza irin dai waɗannan maganganun da ba su dace ba sun madakala ala marwana sai ta tun daga marwana bin al-hakam ba zai kai masa kara sai ya faɗa masa sai ce to zauna fa shaka ilaihi ma laqiya min abi sayyid ya koka masa abin da ya faru tsakanin sa da abu sayyid a masallaci yace zauna wa dakala abu sayyid abu sayyid yana idan da sallah shi ma sai ya shiga wajen wato marwan bin al-hakam ala marwan wa qala yana shiga sai marwan bin al-hakam sai yace masa ma alaka wal ibn atika ya abu sayyid yace me ya faru tsakaninka da dan dan uwanka ai wannan danka ne wannan ai bai wuce ɗanka ba me ya faru Tun da ya je na rekin ɗinsa ya ji bayaninsa to kaga na wanda ake hukuma kuma dole a saurari bayaninsa wannan shine adalci amma duk mutumin da zai kawo maka kara ka doru a kai kuma ka yanke hukunci baka ji ɗaya ɓangaren ba kuskure haka ba daidai ba ne ba tsari shugabanci ba ne ka ji na kowane ɓangare in ya kama maka hala waje guda magani rikici dun wata karyar yana ganin fiska da fiska ba za a yi ta ba kuma ka nagu daidai to ai wannan dan dan uwanka ne yaro ne bai kamata a ce a dan samu matsala tsakaninku ba me ya faru ne qala sai abu sayyidin al-khudri ce, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ya ce, abinda na masa din nan ce, ni na ji annabi yana cewa idza salla ahadukum ila shay'in yasruhu min nas idan da yanku yana sallah zuwa ga sutura wanda ya sanya domin ya suturce shi gabarin wucewan mutane fara da ahadun an yaje ta zaba ne dai sai wani ya yi yayi ya yi nufin ya wuce gaba gare shi faliyar fa'ahu annabi ya ce tun kuɗe shi to ya ke tun kuɗa da turewa da tun kuɗewa mai bambancin su eh? a ah, wata ji wani bagere ya ce wasu ɗaya ne da tunkuɗewa eh da turewa an ce turewa turewa haka ne amma tunkuɗewa sai ka haɗa da ƙarfi na ka ingiza mu eh saboda haka ya kamata gyarawa ku abin nan eh na falyadafahu saboda kalman falyadafahu min fa'u yadafa'u dafa'an fa ba idan ƙi an tunkuɗe ki na farko sai sake dawowa annabi ya ce fal yuqatilhu to yaƙe ki amma yakin da ake magana ba ya ɗauko maki ko abin nan ba wasu malamai sun ce ma in akwai maki ka gwada masa maki ka ce in ka sake dawowa da annabi ya ce fal yuqatilhu amma akwai qatala yuqatilu muqatalatan shine fala fada kenan Eh, fada ake nufi na ba ina ma huwa tsawon? annabi ya ce wannan shaytan ne da shi da shaytan babu bambanci Ba ina ma huwa ka shaytanil mare? shi kamar kaman shaytan ne mai taurin kai amma sai annabi ya ce, ba ina ma huwa shaytanun shaytan ne yace kaji dalili sai marwan bin hakam ce, lalle kana da dalili ai magana ta kai ai duk wanda zai kare kanta da ayan qur'ani da hadisin annabi da ta sai magana ta kare yaro dai bai yi tarbiyya ba Zai aka gwada masa sa to mahallu shahid shine duk wanda ya sanya sutura to ba za a wuce gabansa ba tsakaninsa da sutura ba kuma an baka dama kai mai sallah duk wanda ya zo ka hana shi wucewa to sai dai malamai sun ce tun mutumin da ya je kan hanyar mutane the only way kenan na fita ko exit na fita sai ka je ka toshe wa mutane wannan kan maimakon kai ka tunkuɗe su su za su tunkuɗe ka yau mai kawo ka wajen ga wurare da yawa a bailabu wannan kenan wani hadisi a karajar bukari imam bukari ya fitar da wannan hadisi a kitabu sala hadisan da suke bayani dangane da al'amuran sallah babu babi na musamman ya ruddul musalli man marra bayna yadai yi babi na musamman mai sallah zai mayar da duk wanda ya zo zai wuce gabansa tsakaninsa da sutura wannan ba zai bata sallah ba ko da yaki zakai ba zai bata sallah ba kaga aiki mai yawa yana bata sallah ma banda wannan eh tunda kana kokarin hana wani ne ya lalata maka sallah to musulunci ya baka dama ga hadisi nan na annabi ce. ai كنا حديث ابي جهيم رضي الله عنه عن بطل بن سعيد ان زيد بن خالد ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المار بين يدي المسلم وقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو يعلم المار بين يدي المسلم ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ولا حديثنا أبو جهيم أبو جهيم شين يكيد حديث كمامة أبو جهيم شين يكيد حديث خميسة أو الخميلة أكم mun مني بياني akwai hadisin da muka samu a kan haka abu sunansa kamar yadda aka ce abdullahi bin al-harith shine asalin sunansa abu juhaim abu an ce akwai malaman hadisan da suka rikice ma abu jaham sai su ce abu juhaim abu juhaim sai su ce abu jaham to ka gani ka ga binciken malamai har ya kai ga ala samun haka eh Allah ya muke mu an busir bin sa'id daga busir bin sa'id an zaid bin khalid zaid an khalid arsalahu ila abi juhaim ya aike shi zuwa ga abu juhaim babban wato sahibin manzon Allah sahabin annabi mutumin madina ya tsaluhu yana tambayansa ma za ta mai amin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi ne ya ji daga bakin annabi filmari na ya dayil musalli ga mai wuce gaban mai sallah fakala abu juhair da aka tambayi abu juhair sai ce saboda su ba sa koya ilimi su abin da aka tambaye su za su fada fasalu a halar zikiri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati wa zubur qala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam yace annabi ya ce law ya'lamul maru bayna yadayhi al-musalli da mai wucewa ko mai shuɗewa gaba ga mai sallah ya san ma za alai abinda da yake kansa na laifi da ainihin gargadi la kana an yaqifa wallahi da ya tsaya arba'ina wato arba'in shekara arba'in watanni arba'in kwanaki arba'in satuttuka arba'in awa arba'in to ko minti arba'in ne aka ga awa guda kusan awa guda ne ya tsaya arba'ina hairan hairar lahomin an rabai na yadda ya fi masa alheri da ya wuce gaba ga mai sallah saboda haka ko an samu ba kauye ya zo inda bai dace ba to kai ka yi iyaka kokarinka ka kauce masa sai dai tun da farko idan mutum tun da farko idan mutum zai tsaya inda bai dace ba kace bai dace ya sallah wajen ba a masa gargaɗi saboda haka in ya zo ya tsaya inda bai dace ba to ka haƙura ka zauna ko minti arba'in ne ko awa arba'in ne ko sati arba'in ne ko kwana arba'in ne ko shekaru arba'in ne din ya fi alheri ka yi biyayya ba ainihin wato hurmatin lawa wani hadisi da muka karanta a sarajahul bukari imamul bukari ya fitar da hadisin a kitabun sala hadisan da suke bayani akan sallah babu babi na musamman ismul ma'arri bai na yadda musalli laifi da yake kan mai wuce gaba ga mai sallah <clears throat> shi bai sanya sutura ba to ko da bai sanya sutura ba to kai ka kauce masa tunda shi ya saba to kai kada ka saba sai babu babi na musamman dunowul musalli min sutura matsowan mai sallah daga sutura wala can baya na yi bayani a farko farko ba a son kai nesa to nan ma akwai hadisai an samu nafsi ne tun zamanin annabi ga yadda mai sallah zai tsaya da shi da sutura wannan shi ne darasinmu na gaban insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh